Assalamu alaikum masu kallo na da sauraron mu a wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku a shirin nan namu da muke yawan kawo muku. Yau shirin mu ta kawo mu ne akan cewa me yasa mata suke da bakin kishi akan din za a yi musu kishiya. To fa. Aure sunna ce da aka halitta kowane ɗan adam. Kuma namiji an halatta mishi ne auren mata hudu ba biyar ba in yana da ra'ayi kuma in zai yi adalci a tsakani me yasa ke yar uwata mace ke kina ki kadai duk mijinki zai karo aure ki ta da hankalinki ki ta balbalin masifa wallahi tallahi yau ba za a karo ta ba za ta zo gidan nan ba ni kadai cewa mata tashi a cikin uwata ni kadai na zauna kuma kabari na ni kadai zan zauna ke kaɗai za kika zauna a cikin ki? kuma ke kaɗai za ki zauna a kabarinki amma inda aka haife ki an haifi wasu kafin a haifo ki kuma inda za a birne ki an birne wasu kafin a birne ki za ki je ki tarar da mutane da dama a wurin in ana koran mutane me yasa ba za a kore ki ba saboda shi aure sunna ce kuma ta halarta namiji ya yi in kin ga alamu ba adalci akwai iyaye akwai manya ki je ki sanar musu bayan haka ke mata ce kin san zafin haihuwa za ki haifa ya mace kuma dole gidan wani za ta je ko ta ƙi ko ta so za ta iya zuwa jittarar da wata ita wancan da ta bari aka aurta ba ta masifar da mijinki ya karo miki wata ba me yasa ita ba za ta yi masifa ba kamar yadda ke kika yi to ni kira na a gare ku yan uwana mata ko da wasu matan ke ja ma wasu bacin suna Sau da wasu a iya kawo su wani gidan su ja ita uwar gidan ta fita a gidan ta bar gidan mijin su rabu amma ni shawarar da zan baku duk wanda ya mai kyau kansa in ma ka yi akasin haka kanka to kira na a gare ku duk wacce mijinta zai ƙara aure ki zauna ki tunani ki amfani da kwakwalwa ki bincike ki ga wace yarinya ce zai auro in yayi in ta yi hali mai kyau halinta mai kyau ne thank god sai ki gode ma Allah ki ta sallar da rikina addu'a Allah ya kawo ta ya ba ku zaman lafiya ya sa ku fuskanta juna tsakanin ke da ita amma in kika ce bakin kishi in yarinyar da za a auro ta zo da sauƙin kai ne a hakan ta koyi hayakin kai ta masifa da jaraba ta ta duke ki a cikin gida inda mu mata ga mu da sun sina da iya taurin gwam ba kya siya namiji shi namiji abu ɗaya yake bukata a wurin mace soyayya da kulawa amma in ba kya ma namiji shi ƙara aure kana da mace ɗaya za ƙara ba wai jin daɗi ba na ƙaro shi most of them wasu sun fi yin auren ne akan ke uwar gida ba kya kyautata mishi da a zo wannan lokacin gwara in ya dawo ki tareraye shi tamkar jaririn da za ki haifa ki rene shi har ya girma in wankan ne ma ni in ni da ke wankan ne zan ja shi a ban ɗaki in wanke abuna sal in ɗungumo shi a cikin tawul in je in shafa mai mai in shirya shi in shafa mai turare kuma in ɗauko abinci in ba shi a baki in kina ma namiji wannan abun ba ruwan shi ma da ya kalla wata mace can waje balanta ne ya je amfani da wata mace can waje balantane har ya ƙaro aure ya kawo miki ita cikin gidanki duk in kika yi wannan ni na gaya miki cewa za ki ci riba ba kaɗan ba a nan zan dakata kwa biyu mu ci gaban shirin nan domin ku je zamu za mu kaya